Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar wannan gida mai albarka barkan mu da warhaka. Ina gaishe da farkon namba ƙarshen namba tsakiyar namba. To yau kuma ga ni ɗauke da wani mujarrabin ba duhu. Sabida yanayin matsalolin da muke ciki na ƙasa, to insha Allahu na zo da wani mujarrabin ba duhu. Wannan ba duhu ne na ɓacewa, ɓat wallahi. hankalinka na tashi wallahi za ka ɓace za ka tsince ka a gida wannan sirrin sirri ne mujarrabi domin ban ba da sirrin nan ba sai da na aikata shi bana na ga tabbacin yadda yake E, to kuma yanzu ne lokaci tun da ruwa ya ɗauke yanzu ya kamata mutum wanda zai aiwatar da sirrin insha Allahu ya targeting ɗin shi wannan sirri da kuke ganin shi sirri ne mujarrabi ga mutanen da suke magana akan batar laya ko mutum bi bango ko kuma in misali yan fashi ko kidnappers ko wasu azzalumai sun zo gurinka cikin yardar Allah nan take ka ɓace ko kuma duk inda ka je daga zarar zuciyarka hankalinka ya tashi take ka ɓace Allah ya saya ka cikin suturar shi a to da farko idan mutum zai aiwatar da wannan aiki to ana samun ƙwan makwarwa idan ka samu kwamakwarwa za ka samu yar kusa ko wani abu sai ka dan bula shi kaɗan in ka bula shi kaɗan sai ka rage ruwan in ya zama zamana da ruwa da yawa to idan ka yi wannan sai ka samu 'ya'yan kuɓewa guda tara sai ka zuba a ciki in ka zuba a ciki sai ka samu auduga sai ka zuba a cikin wannan sai ka toshe bakin nan da ka fasa da wannan abu sai ka je ka samu guri mai kyau sai ka binne su to idan ah, sai ka samu guri mai kyau sai ka aje wannan kwan to idan ka aje wannan kwan a gurin shi kenan ba ruwanka da shi daga nan har sai damuna ta faɗi to idan damuna ta faɗi za ka zo ka ɗauki wannan 'ya'yan kuɓewar sai ka je ka shuka su uku uku a kan kuɓewa a kan iyakar gona ka san sirri na ɓatan laya mai matuƙar abin al'ajabi kaga in ka bi ɗaya biyu kaga ɗaya zai baka Allah biyu annabi uku zai baka shaidan sai ɗaya Allah zai baka annabi biyu annabi zai baka annabi uku shaidan sai ɗaya zai baka Allah biyu annabi uku shaidan kaga in ka hada ta uku uku sau uku tara kaga nambobi ne wadda dama ga duk ma'abota sanin bincike ka sani in dai wani abu da ya shafi rikici ne wallahi gidan shi ne kuma ba zai taɓa ritsawa da kai ba har abada kuma wallahi in ka haɗu da ɗan fashi ko wani azzalimi ko wani mutum mai cutarwa wallahi nan take ake ɓacewa to daga nan shikenan kuɗi wannan in ta fito sai a dinga mata noma amma a kan iyaka ake shukawa idan ruwa bai wadatu ba to daga lokacin da mutum ya shuka wannan kuɓewar to bayan ya shuka a lokaci lokaci zai dinga zuwa yana karanta waje an lamin bai na aidin sun dama min kalbin sun dan fa a gashi na fahim la la la waje an lamin bai na koda kafa bakwai ne sai ya dinga karantawa yana zagaye wannan gefen iyakar da ya sa kubewa sannan abu na biyu kuma ba wai iya kawai tushe tara ba ko da kwai ya kai goma amma guda tara tara kawai ake zuba a cikin kowane kwai shikenan idan mutum ya zuba tun wannan kubewar da ta da zarar ma ta fito in dai ka taho da gudu kana kawo mata rubkawan layi zaka ga ta ɓaci dan ni wannan nayi ta kuma ina da ita akalla mafi karanci insha Allah yanzu dan nayi da yawa gaskiya da ba zan rasa ta kamar kwano uku ba don haka mutane a rike wannan sirrin rikewa da karfin gaske sirri ne na maganin matsalolin barayi da yan fashi da kidnappers musamman yadda yanzu al'amura suka zama yadda suka zama a kasar nan to shikenan idan an yanke wannan kubewar in ta yi aka yanke ta amma ba a zuwa da gudu duk lokacin da ka je da gudu in ka kai mata rubka wallahi za ta ɓace amma idan ka tafi a hankali a hankali kana zuwa in ka ce salamu alaikum daga nan zaka ga yayan kuɓewa sai ka yanke su don aka yanka ana busar da su ne amma ba a shanya su akan buzu in aka shanya akan buzu suna ɓacewa gaskiya ko da an yanko su to daga nan shikenan sai mutum a dinga dama miya amma kar ka bawa mutumin da ka san ah, almabazzarin mutum ne ko kuma wadda baka aminta da shi ba zai iya ta'addanci dan wallahi duk lokacin da ka je gurin wani abu na bacin rai nan take za ka ɓace in abu ya taɓa zuciyarka insha Allah wannan sirrin ba duhu ne ba duhu ne batan laya ne mujarrabi kaifiyan wanda kuma babu kamar shi insha Allah da kuma sannan bi yana yin bi bango eh yadda da an biyo ka kana jingina a bango ka ɓace insha Allah wannan sirri mun bayar da shi shi ma hadiya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan neman ƙarin bayani ana iya kiran ma 08130010609 mai magana ma wadda aka fi sani da barista wanda ake lakabi da maji da rawanar zaria sannan sirri na biyu da shi dai kwan wanda yake so ya dinga wasa da kuɗi amma kuɗin da gaskiya na wasa ne ba na kashewa ba ana samun kwan nan idan aka same su za a fasa su za a fasa idan aka fasa su za a haɗa shi da kaucin lalli da lalle wanda aka iba da baya idan ka zo da ka gano lalle za ka tafi da baya da baya da baya in ka je sai ka ɗebi lalle sai ka zo sai ka haɗa shi da wannan kaucin in ka haɗa sai ka ɗan kwaɓa kaɗan in ka kwaɓa sai ka shafa shi a tafin hannunka in ya kwana sai ka wanke da ruwa amma ka wanke inda ka san kaji ko awaki ba za su tsallaka ba don duk akwai da ta tsallaka shi ma nan take take ɓata kuma in ta bata ita har abada ta ɓata kenan to yadda ake sai a je a samu wani guri inda aka san insha Allahu wani abu na dabba ba za ta tsallaka ba shikenan daga nan sha duk abin da ka ɗauka in ka murza shi a hannunka in dai ka so ya ɓace don sha Allah wannan abin har abada ya ɓata kamar irin yadda za ga wasu suna wasa mutum kaga ya ɗauta wada ya murza ta a hannu ta ɓata ya ɗau kuɗi ya murza a hannu ya ɓata shi dai sirri ne wanda ya zama na kamar ba duhun abubuwa haka ko mota ne in ka zo ka shafa motar nan take in ka ce wani ina motar ka wallahi nan take zai zai ga bai ganta ba to in ka sa ɗaya hannun ka kuma shafa a santar gurin sannan shikenan daga lokacin zai ganta shi wannan sirri lallai sirri ne na ajaibu kuma a yakuri mutanen da suke cewa ba a ba da sirri na ban al'ajabi saboda shi abin al'ajabi kusan shi ne abin da yake tsakanin ɗalibi da almajiri saboda haka idan aka fara bayyana irin wa'annan sirrukan to da dama fa za mu kunce zani a kasuwa ne eh, amma dai ga wani na insha Allah mun bayar kuma wanda Allah ya da za a yi alfahari da shi